ba za a fi mu kuɗi ba kuma a fi mu jin daɗi ba ba za a fi mu dala ba kuma a fi mu nerori ba ba za a fi mu kiɗa ba